Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa domin warware matsalolin da suka addabi al'umma don samun mafita da kuma zaman lafiya da ci gaban al'umma. Sunana Zainab Babaji. A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da irin matsalolin da ke haddasa rikici tsakanin makiyaya da manoma da kuma shawarwari kan yadda za a samu mafita. Da zarar damina ta faɗo manoma kan koma gona domin noma hatsi da sauran ire-iren nau'ikan abinci. A ɓangare guda kuma makiyaya na neman fili mai dausayi don kiwata dabbobinsu wanda shi ne suke dogaro da shi domin rayuwa. Wannan yanayi yana da sarƙaƙiya idan ba a samu fahimta tsakanin ɓangarorin biyu ba, domin akasarin ɓarna da dabbobi ke yi a gonakin manoma. da kuma ɗaukar doka a hannu bayan ɓarnar da manoma ke yi shi ke ruruta wutar rikici a tsakaninsu. Wani manomi Mr. Mike ɗan tsuntsu wanda ya ce makiyaya sun cinye masa gonar tumatir suka kuma lalata masa gonar a tarugu ya sanya shi asarar miliyoyin nairori da ya karɓi rance. Sun riga sun kondemin gwana daga baki da kamusin wancan gunshot ɗin. Gonan me kenan? gwannan attarugu hmm. yellow pepper. Kimanin kamar hekta nawa ne wannan gona naka? Eh gwannan fiye da hekta biyu ne. To dama kuna rikici ne a wurin ko kuma dai? Gaskiya ba mu taba rikici da su ba sai dai akwai wani gwanan tumatir da dama muka yi. Hmm. To gwanan tumatirin tun an fara cin shi to bai riga kare ba akwai tumatir a gwanan. Sai yaran Fulani guda biyu sun zo sun ce ba su gwanan su ci. Sai na ce su bari bari matan zo sun kalanta tumatir don ba za a rasa na miya ciki ba sai ba su gwanan su ci. Hmm. To su yaran guda biyu din nan to ina gan su din da su sai wannan yake suna gan kamar na hana su cin gwanan tumatir ne bar su condemn wannan din face tukuna dai asara ne kam gaskiya mun riga mun asara loan ne ma muka ci don mu manoma muna hada da loan ne kafin mu yi noma daidai da za a fara ci don mu samu fidda masu loan kenan wanda abun ya faru mun yadda za mu sasanta sai mun yadda za mu daidaita A ɓangaren makiyaya kuwa suna kokawa ne kan yadda manoma ke toshe hanyoyin da suke kiwo da hana dabbobi shiga wasu wurare don cin abinci. Abdulmumini Umar Daɗi ya ce irin wariya da ake nuna wa makiyaya na daga cikin abin da ke janyo rashin zaman lafiya. A ware misali uh, Fulani a gefe ba zai haifar da ɗa mai ido ba. A irin in mutum ya shiga a kashe shi. shi ne ya sababa yanzu an kashe mamu mutane a yi amfani da constitution wanda ya ba mutane izini su shiga ko ina su operating business nasu a Najeriya ba matsala amma in an keɓe kashi biyu waɗannan suna gefe can waɗannan suna gefe can ina ganin zai jima ba a warware wannan ba. To sai dai duk da irin waɗannan matsaloli da makiyaya da manoma ke fuskanta sukan samu dandali da suke faɗakar da junansu kan zaman lafiya. Shugaban kungiyar matasa na kabilar Irigwe Ezekiel Bini ya ce su da sarakunansu suna ƙoƙarin haɗa kan al'umma. Shi rula dinmu shi Brangwa Irigwe ya kawo Fulani takwas ya kawo Irigwe guda takwas. A cikin wayannan mutane takwas takwas da aka kawo akwai youth a ciki matasa akwai mata akwai kuma iyaye. To dukanmu muka hadu sai muka zona menene su waye suke kawo nan damu. To dama duk lokacin da aka yi tambaya matasa ne dama su ake tura gaba su je su aikata wayannan nan yin so muka ce mu matasa dama mu ne ma victims mu ne ma fi kashewa domin iyaye ma ba wani su a wajen to me za mu yi tsakanin mu matasa shine a kowa ya janye fulani matasan fulani ku janye matasa a gefen irigwe ku janye abin da muka fara na farko shine social media wato wannan wayan da muke gani ba karamin gobara ake iya samu a ya fi ma a shana kyaftawa to mu matasa akwai abin da ake kiran shi unverified information abin da ba tattance ba abin da ya faru shekaran da ya wuce shekara goma man da ya wuce sai wani yana da hoto sai tura ya ce ai an shiga ina an ci gona gonan da ci shekara goma da wuce ko kuma wani ya sa wani gawa kuwa da ya samu wani wuri sai ce ai an kashe mutum kaza a waje kaza so muka cewa matasa muka training matasa a wata kungiya mai ce wanda ake ce da ita HD wata humanitarian dialogue ta tattara mu mun zo gaba daya an samu a wuri daya mun zo na mun ce yaya muke amfani da waya wace irin information muke posting to aka yi wannan aka ce dole kafi ka posting wani abu dole ka verify ka tabbatar cewa abin da kake fadin nan haka ne abu yake faruwa wani lokaci ko abin ma ya faru gaggawan turawa ma baya biyan bukata so a wancan a gefen matasa musamman gefen matasan irigwe da kuma da fulani gaskiya mun yi kokarin wancan mun gan cewa an yi inda za a maganta wannan abun kuma samu waraka kwarai ai yanzu haka kafin ma ka gan wani fulani da yake gefen kasan irigwe ko kuma dan irigwe ya postin wani abu anyhow a social media yana da wuya Shi ma Abdullahi Abdulhamid ya ce suna cuɗanya da ƙabilu da addinai daban-daban ba tare da wata matsala ba. Wani lokaci abin da zai saki gana samun wannan matsaloli da goyon bayan sarakuna idan sarakuna da gwamnati ba su so a zauna lafiya da malamai to ba za a zauna lafiya ba. Amma idan suka guji wannan abun duk kowa yana son zaman lafiya wallahi an huta to mu sarakunan mu na rukuba muna masu godiya muna masu addu'o'i Adamu Adigu yana nan su ne sarkin sarakunan mu na basa sa'annan muna nan da ardodin mu su manya manya duk suna nan sun hada kai duk abin da ya taso mu kira fulani mu kira rukuba matasa a zauna a mitin ku zo ya za a yi tun dama ai ana kiwo tsakanin manoma da makiyaya akwai damuwa amma ya ake ana warwarewa to mun ce matsalan da yake sa ana samu da buɗe ne in makiyayi yana kokari tsakanin shi da Allah yana kiyaye hakkin wanda yake noma sa'an nan sosai idan ya faru to kar a ɗau doka a hannu ɗau doka a hannu shi yake escalating abubuwan kaga sun sama sun zama wani iri sai ta shafi wanda bai sani ba abubuwan da suke faruwa sai abu ya tashi anan kai ka fito tafiyan ka tare ka nan a kashe kaga masifa ce kuma Allah ya ce la'anallahu Allah ya la'anci wato alfitinatu na'in fitina tana bacci la'anallahu man aikaza Allah ya la'anci wanda zai tada ita mu da rukuba wallahi babu abin da mu ce kuma har yanzu muna nan muna zaman lafiya kuma insha Allah har dindindin babu wani damuwa an zo zama a sulhunta zancen baya ba Farfesa Chris Kwaja, daraktan cibiyar zaman lafiya ta ƙasar Amurka a nan Najeriya, ya ce rashin jituwa da al'umma ke samu yana da fuskoki daban-daban. Rashin jituwa na zuwa ta bangaren addini ko kuma yarruka da muke da su ko kuma yanayin zaman lafiya na yau da kullum ana iya gaba da juna ta baki ana zagi amma kuma akwai gaban da kuma zaki ga an dauka makamai har a jima yan uwa ciwo wani lokaci ma kisa a garin kisa ba mu so ba mu yarda ba za a kai ramuwa gayya shi kuma ya jawo damuwa a al'umma ga baki daya to irin wayannan suna nan akwai kuma harkan mutane wanda su sun sa ransu a bata gari bata kasa yan fashi da makami da kuma wasu wanda dai suna ganin cewa idan akwai zaman lafiya wato su ba sa jin daɗi to irin wayannan mutanen duk an hadu sai ga a hadu a lalace to irin su muke muke samu shugabanninmu kuma ya kamata su bambanta idan za su duba yadda za su magance wa'annan ababen domin kafin mu je batun shugabanni da yake al'umma yawanci kafin a ce shugaba ya shiga kila al'umma su da suke ƙasa ya kamata su fahimci menene matsalolinsu wanda za su magance yaya al'umma za su magance matsalolinsu kafin ma shugabanni su shiga yawa shugabannin nan abin da ya sana kawo maganin shugabanni shugabannin nan da al'umma suke zama ba shugaba da ba shi da uwa ko ya ko dan uwa ko aboki a al'umman nan ba abin da na faruwa da shugabannin ba su sani ba kafin ka zama shugaba kafin ki shugabance al'umma ai dama ke ma kina zama a wurin dole ne a matsayin matsayinka ko ki na shugaba ki koma ki zauna da su domin al'umma ba za su tashi da kansu su yi gyara ba dole ne akwai wani ko wata da zata ko kuma za ya jinjina su jagoranta wa'annan to shi yasa na yi maganar shugabanni. Shugaban karamar hukumar wase a jihar Plateau kuma shugaban dukkan ciyamomin ƙananan hukumomin jihar Hamisu Anani ya ce zaman lafiya shine tushen ci gaba. Eh, zaman lafiya muhimmin abu ne wanda ya kamata mu sa shi a gaba mu tabbatar an same shi. kuma gwamnatin nan tana iya kokarinta ta tabbatar da zaman lafiya wani yunkuri a wato ciyamomi na ƙananan hukumomi suke yi don janyo mutane kusa da su ta yadda za a samu wannan zaman lafiya mai inganci Shi ne kowane wata kowane ciyaman na karamar hukuma yakan je ya yi zama na security meeting kuma yakan iya kokarin shi ya je zauna da, da traditional rulers a kowane karamar hukuma sarakuna kuma akan ji biyu na matasa da sauransu kuma gaskiya dole an adoptin wani tsari ne kamar ni a wasu adoptin wani tsari ne na push and pull so inda ya kamata ka janyo mutum ka ja shi inda ya kamata ka tura mutum gefe ka tura shi gefe don saboda a samu nasara akan yanayin yadda abubuwa yake tafiya. Mun lura zaman lafiya. Mm. Yanzu kuma ga shawarwari kan zamantakewar mu. Sunana Simon David. Zaman lafiya shine kome. In ba zaman lafiya ko development ma babu ba za a samu ba ba cin gaba. Ya kamata dukkanmu mu yi kokari dai a hada hannu a hada kai inda dai ka samu zai samu zaman lafiya uh, especially cikin uh, su manoma da makiyaya yawa inda za a samu zaman lafiya don rashin zaman lafiya din tsakanin su biyun na especially yana kawo rashi sosai ko a cikin gari ko a birni yana kawo rashi sosai kamar rashin abinci gashi muna kuka kayan abinci sun yi tsada to duk abubuwa dinnan ne fa rashin zaman lafiya dinnan shi ne suna contributing. Jama'a masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. juna mu manta baya ku tattaro